a shirinmu na kananan um, sana'o'i yau bakoncin ma muka samu. Sunana Zulaiha Adamu. Malama Zulaiha, sana'ar me ake yi? Um, sana'a ce dai ta siyar da kayan mata, kayan yara, da dai dan abin da ba a rasa ba. In kika ce kayan mata, kamar me da me kenan? A Atamfofi, takalma, mayafai. sai kayan yara mata da maza shi mata takalma da dai kayan yara a ina ke cin da waɗannan kaya a gida a gida gida ake biyu ke zuwa saya eh gida sai kuma maybe in mutum yana so zai iya kira sai ya je a kai mai to ta ya za a yi mutum ya san kina sayarwa kina tallatawa ne a kafafen zamani ko kuka eh ana dan tallatawa a whatsapp shine kawai means da muke amfani da shi wurin tallata kaya idan mutum ya gani sai in yana so sai ya yi magana ya nuna wanda yake so sai a tura mai sai turo kuɗi sai a tura mai misali a iya kano ne ake bukata koko aka kikan samu kwastomomi daga wasu wuraren? ana samun customers daga wasu wuraren tunda ayi wannan ga yawo wannan ne ko wannan nunawa wannan daga haka daga haka sai kaga an tallata ma kayan ya kai har inda baka yi tunani ba. Muna batun kamar shekaru nawa. Um, ba daɗewa bai fi shekara biyu ba. Da kika fara? Eh. Me ya hankali da fara sana'a? kawai zama ne zama haka kawai din ne ba shi da daɗi at least koya ne dai kana so kai ma a ce yau akwai inda an tashi zaka dan taimaka ba sai ka tambaya ba ke ɗaliba ce kuma eh to ɗaliba ce har yanzu kina sayarwa a makaranta eh ina sayarwa to ina batun bashi eh to bashi ai ko ina inda duk kowace irin sana'a zaka yi ba za ka rasa fama da yan bashi ba dole ne wannan mm. ana fuskanta wannan kalubalen har kullum to menene babban abin sha'awa a wannan sana'a da ke to babban abin sha'awa dai shine dai abin dai da dan biyar dan goma dai ba ka san ba wanda zaka je ka tambaya hmm. in ya tashi kai zaka yi da kanka da dan abin da ba a rasa ba in yan uwa wata gudunma wani waye ka san ba sai ka tambaya ba zai rufa maka asirin da kai zaka yi da kanka ba sai ka tambayi kowa ba to ne irin kira zaki wa mata musamman matasa kan sana'a To kuma dai yaya ne dai mu tashi mu nemi sana'a don mu rufawa kanmu asiri shi ne kawai. Sunan da Lina Godiya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.